Ƙungiyar ta Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ta bayyana ra'ayin nata ne ta bakin babban ta na ƙasa Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe sa'ad da yake rufe tafsirin Alƙur'ani mai girma na watan azumin Ramadan na wannan shekara a Sokoto 'yan sa'o'i kalilan bayan kai hare-haren na Kaduna. Ƙungiyar ta Izala dai yana ganin rashin tsaro ya kai halin lahaul a Najeriya abin da ya sa ya zama wajibi ga hukumomin kasar da su ɗauki kwararan matakan shawo kan matsalar abin yana da kona zuciya kwarai da gaske domin inda abin yake tada wa mutane hankali shine masu ɗaukan wayannan ba mai suna zuwa suna sakawa wai ta wasu hanyoyi suke bi ne suke zuwa domin idan dai wannan kwaltar da mu muke bi ne to ni duk titin da na bi a najeriya ba inda zan ci tazara mai yawa face he na samu checking point na jami'an tsaro inda za a tsaya a bincika ne to su ta wace hanya suke bi wayannan hanyoyin suke bi idan wayannan hanyoyin suke bi biya ake suke ɗauko babban nan su wuce su je su dasa ba kama su ba wannan abun akwai abun dubawa a ciki wajibi ne gwamnati ta ji tsoron Allah ita ba duniya na akwai ranakin dilanci komawa ga ubangiji da dagewa akan addu'o'i na daga cikin shawarwarin da kungiyar ta izala ta baiwa al'ummar musulmai da ma 'yan najeriya baki daya ya Allah ka tona asiri masu wannan aiki ya Allah kar ka bashi ya zauna lafiya ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ya Allah in karfi suke da shi Allah ka karbe karfin sai dai kuma shehin malamin ya ji da da buƙatar neman ilimi da sana'o'i a tsakanin matasan Najeriya ku da mai da ku yan bangar siyasa ku tsaya ku nemi ilimi ku yi karatu wallahi in ba ku yi karatu ba bayi za ku rayu idan muka bar yaran mu a zaune babu aikin yi muka mai da su yan bangar siyasa muna ba su kwaya suna sha tsakanin ku da Allah mun yi musu adalci na tambaye ku duka wa'annan da ke daba siyasa akwai dan wani gwamna a ciki akwai dan wani sanata akwai wani ɗanɗan majalisa duka 'ya'yan waye 'ya'yan talakawa ne ku tura mota ta tashi ta matasa ku yi ƙoƙari ku ƙaunaci kanku da ya juya a zaben shekara ta 2015 mai zuwa kuwa malam kabiru gombe ya ce kamata ya yi 'yan najeriya su yi karatun tanatsu su kuma tabbatar da sun zaɓi shugabanni na gari domin tabbatar da zaman lafiya da ci gaban ƙasar lokacin da ake siyasar an baka kuɗi ta wuce lokacin da ake siyasar an baka turmin shadda ta wuce lokacin da ake siyasar an baka babur ta wuce saboda tsabar sakarci zaben baya akwai matar da wai kankana aka yanka mata aka bata ta bada ƙuri'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran sai ce falyughayyirhu da kafa da me da me ake dangula ƙuri'a saboda ka ya bayin Allah ku yi kokari ku zaɓi shugabanni na kwarai ba abin komi ba iya canja shi sai da shugabanci Ƙungiyar ta Izala dai ta jajantawa dukkan waɗanda hare-haren ya shafa yayin da addu'a ta musamman daga bakin alarama Ahmad Suleiman Kano ta kasance marufin tafsirin na bana. Allahumma kalamana. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.